rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na daren yau Alhamis. Kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su. Bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau. Daga nan sai labaran duniya da dumi su. daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa haƙoƙin mata a musulunci da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 27 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai ga watan rabiu thani da shekara 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 112 sa gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan oktoban shekara ta 1910 kasar japan ta shilinta kasar korea a matsayin wani bangare na kasar ta wani mataki dai ya zo ne ban kwashe tsawon shekaru ana gwabza yaki a tsakanin japan da kuma kasashen rasha da china akan mallakar tsibirin korea amma da karshe dai japan ta yi nasara akan china da rasha inda ta mamaye korea kuma ta kwaci iko da ita kuma a rana irin ta yau ne ta shidanta korea a matsayin bangare na kasar ta al'ummar korea sun yi ta nuna rashin amincewa da kasantuwar kasar su ƙarƙashin mulkin japan amma dai wannan yanayi ya ci gaba har zuwa lokacin da yakin duniya na biyu ya kawo ƙarshe a lokacin da japan ta sha kashi a hannun sojojin kaunce da kuma murkushe 'yan nazi a kasar jamus shekara ta 1945 daga lokacin da kuma mulkin mallakar japan akan koriya ya kawo ƙarshe daga ƙarshen masu fara kun san cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan oktoban shekara ta 1958 a ƙasar pakistan janar muhammad ayyub ya jagoranci juyin mulki na farko wanda ba a zubar da jini ba wanda ya uku shekaru goma sha ɗaya bayan samun 'yancin kai na ƙasar bayan ya karbi iko da ƙasar ya tilasta wa shugaban ƙasar pakistan na lokacin iskandar mirza yin murabus bayan haka kuma ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasa sannan kuma firaministan ƙasar a lokaci guda sai kuma a zaben shekara ta 1965 janar ayub ya lashe zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar amma bayan da ya share shekaru goma sha ɗaya yana mulki tattalin arzikin ƙasar pakistan ya shiga cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa mutane suka fara yi masa bore saboda haka ya ga babu makawa a latilas ya sauka da kan shugabancin ƙasar pakistan ya kuma miƙa shugabancin ƙasar ga sarkinsa a shekara ta 1969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 zuwa goma sha biyu da minti 12:50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa minti 11:50 agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala yanzu kuma ga Mushtaba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran jin halin musulunci na iran ya ce wajibi ne a hukunta wadanda suka kai harin ta'addanci a shiras duniya na ci gaba da yin allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a shiraz rasha ta yi barazana kakkaɓo taurarin ɗan adam na amurka ofishin jakadancin amurka afirka ta kudu ya fitar da jawabi yana yin gargadi akan yiwuwar kai hari a birnin johannesburg to sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin duniyar jagoran juyin juhal musulunci na iran ya ce wajibi ne a hukunta duk waɗanda suka kai harin ta'addanci a shiraz jagoran juyin musuluncin na iran ayatollah saida aliyu khamna ya fitar da wani bayani a yau alhamis da a ciki yake bayyana cewa da sunan allah mai rahama mai jin kai babban laifin ta'addanci da aka tafka a hubbaran said ahmad bin musa alaihi salam wanda ya sanadiyar shahadar goman mutane da ba su ji ba su gani ba maza da mata da ƙananan yara ya girgiza zukata shakka babu waɗanda suka tafka wannan laifin za su fuskanci sakamako sai dai ba za a samu sauƙi daga raɗaɗin rashin masoya da aka yi ba da kuma yin barna a hubbaran ahalbaita alaihi musalam sai idan an gano muhimman waɗanda suka shirya da kitsa wannan laifin da ɗaukar yankakken mataki a kansu. jagoran juyin musulunci na iran ya kuma yi kira ga dukkanin bangarorin al'umma da su yi aiki tare domin kalubalantar masu wasa da rayukan mutane da wuraren da wurarensu masu tsarki ayatollah said ali khamna ya ce shakka babu al'umma iran da dukkanin cibiyoyinta za su samu nasara akan makirce-makircen makiya da yarda allah bayanin na jagoran juyin halin musulunci din ya kuma kunshi gabatar da ta'aziyyar waɗanda suka rasa rayukansu ga iyalansu da kuma al'ummar shira da ƙasar iran baki ɗaya hakanan kuma ya nuna fatan samun sauƙi cikin gaggawa ga waɗanda suka jikata to a duniya na ci gaba da yin allah wadai da harin ta'addancin da aka kai a iran ɗin mai magana da yawan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya stephen rick ya yi tar da harin da aka kai wa hubbaran na sha chirac da ke shiras a jiya laraba dujirik wanda ya yi magana da sunan babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa harin ta'addancin da aka kai wa wata cibiyar addini a iran ya cancanci a yi tar da shi kuma dama mun saba yin tir da duk wani hari na ta'addanci shi ma shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yi tir da harin sannan kuma ya mika ta'adiyarsa ga al'ummar iran kamfanin dillancin labarun meher ya ambato fadar kremlin ta kasar rasha tana cewa shugaba putin ɗin ya aikewa da takwaransa na iran sakon ta'aziyya a yau alhamis sannan kuma ya bayyana shirin ƙasarsa na ƙara bunƙasa aiki tare da iran ɗin a fagen faɗa da ta'addanci daga cikin ƙasashen da suka aikowa da iran saƙonnin ta'aziyya na yin allah wadai da harin da akwai china turkiya venezuela armenia syria da kuma pakistan mutane sha uku ne da suka yi shahada a sanadiyar harin ta'addancin yayin da wasu 23 suka jikata. To kuna ta da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Rasha ta yi barazanar kakkaɓo taurarin ɗan adam na Amurka. Wani jami'i a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Rasha, wanda yake kula da shirin ƙayyade yaɗuwar makaman nukiliya a duniya, Konstantin Prontisov, ya ce taurarin ɗan adam na Amurka. za su zama halattattun wuraren da rasha za ta kai wa hari matukar aka yi amfani da su cikin yakin ukraine da yake jawabi a wurin taron wani kwamiti na babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa muna son mu yi magana a kan wani abu mai hatsari da yake faruwa dangane da yakin ukraine wannan abun kuwa shine yadda amurka da ƙawayenta suke amfani da cibiyoyin aiki na fararen hula da suka hada wanda suke a sararin samaniya da na kasuwanci domin sarrafa su a yaƙi Constantine ya kuma ci gaba da cewa waɗannan cibiyoyi na farar hula za su zama halittattun wuraren kaiwa bara saboda amfani da ƙasashen turai suke yi da su a filin yaƙi jami'in diflomasiyar ta ƙasar rasha ya kuma ƙara da cewa turawan za su jefa waɗannan cibiyoyi cikin hatsari duk da rawar da suke takawa wajen jin daɗin rayuwar mutanen waɗannan ƙasashen tun da fari dai kamfanin starlink na wani ɗan kasuwar amurka elon musk ya sanar da cewa yana samarwa da mutanen ukraine intanet ofishin jakadancin amurka a afirka ta kudu ya yi gargaɗin yiwuwar kai harin ta'addanci a birnin johannesburg a jiya laraba ne ofishin jakadancin na amurka da ke birnin johannesburg ya yi gargadin cewa abu ne mai yiwuwa a kai hari a wannan ƙasa yayin wani taro da za a yi a rana asabar mai zuwa kafar sada zumunta ta ofishin jakadancin amurkan da ke ƙasar ta afirka ta kudu ta ɗauki bayanin da ke cewa gwamnatin amurka ta samu bayanai da suke nuni da cewa mai wani 'yan ta'adda sun shirya kai wani hari a wurin taro da za a yi a yankin sanditon na masu hannu da shuni a arewacin babban birnin johannesburg sai dai sanarwa ta kara da cewa babu cikakken bayani akan sadan da za a yi amfani da shi wajen kai harin sai dai an baiwa jami'an diflomasiyar amurka umarni da su kauce wa shiga duk wani taro da za a yi a babban birnin kasar a ƙarshen mako mai zuwa ita kuwa gwamnatin kasar ta afirka ta kudu ta bayyana cewa sanarwar da amurka ta yi wani salon aiki ne da ya shafe ta ita take sanar da 'yan kasar ta har sanarwar ta ambaci cewa alhaki ne da ya rataya a wayan gwamnatin afirka ta kudu da ta tabbatar da tsaro ga dukkanin al'ummar kasar bugu da ƙari gwamnatin ta ce idan har akwai wata barazana to ita ce za ta sanar da 'yan ƙasa amurka dai ta saba fitar da irin waɗannan bayanai a kan yiwuwar kai hari a wani wuri a cikin ƙasashe daban-daban inda a makon da ya shuɗe ta fitar da wannan irin sanarwa dangane da babban birnin najeriya abuja to ƙarshen labarin duniyar kenan. Shaba Adam kenan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. masu sauraro barkamu da hutawa na kuma fatan kuna lafiya da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abun da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo bacin nan ne na ranar 1 ga watan oktoba ranar da kasar jamhuriyar tarayyar najeriya take bikin kimanin shekaru 63 da samun yancin kai daga 'yan mulkin mallakar kasar birtaniya a shekarar 1960 daidai wanda kuma yi daidai da lokacin da shugaba muhammad buhari ke kokarin tattala kolinsa don ba sabar gwamnatin da za a zaba waje a cikin dai wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. a cikin jawabinsa ga lokacin 'yan kasar shugaba buhari ya jima yana koda ayyukan da gwamnati mai ci take ganin ta yi a wannan hawa mulki sau biyu da ya yi duk da cewa ya yi hannunka mai sanda da halin ha'ula'in da kasar ke ciki domin tattauna wannan batun zagayewar batun ranar 'yancin kan najeriya mun gayyato ba da sami nasarar kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano ko masanin tsarin mulkin najeriya don jin tarihin samun wannan yancin a lokacin nan kuma har akwai kamar malam modi sipikin shi ma ya je wannan taron a matsayin wakilin wannan jam'iyyar action group sai kuma babban sarki wato olabeji olatero na biyu kenan wanda shi ne olowo na owo na garin owo wanda kuma shi minista ne na shiya a lokacin nan sannan kuma sai na girma shi ma obi na idumuze shi ma wato bat funfado shi ma lauya ne da haka kuma ba sai kuma ba a tsaya nan ba ga manyan jam'iyyun nan guda uku akwai jam'iyyar nepu ta samu wakilcin malam aminu kano da kuma malam abubakar zukoji wanda shi mai ba aminu kano din shawara sai kuma kungiyar mutanen kamaru inda ta samu wakilcin dr honorable eml endele wanda dan majalisa ne na tarayya kuma minista ne na harkokin kwadago wanda kuma mai bashi shawara shine rabiran jc kankson wanda dan majalisa ne ta tarayya shi ma to sannan kuma da Uh, nan wurin sai wannan national independence party wata jam'iyya ce wadda take da masu iya yin takara a ƙashin kan wanda wakilanta a wannan wurin akwai honorable ayo ita wanda dan majalisa ne na tarayya kuma shi minista ne na shiya ta kudu maso gabashin najeriya kan bangaren ma'adanai da suke a ƙasa sannan kuma sai honorable ac nwafa wanda dan majalisa ne na tarayya kuma minista ne shi ma kan shi akan harkokin kasuwanci da kuma masana'antu a na tarayya to bayan nan kuma akwai chief ja umwachuku jaja umwachuku dai kowa ya san shi sanannen lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya a jamhuriya ta farko sannan sai dr iyu udoma wanda dan majalisa ne na tarayya sannan sai kuma honorable okoye arekpo wani mutumin jihohin cross river ne wani garin ugyab wanda kuma dan majalisa ta tarayya ne kuma shi minista ne na tarayya a harkokin kasa da safiyo da kuma ci gaban harkokin kasa da kuma harkokin sadarwa to waɗannan su ne za a iya cewa unguwar waɗanda suka yanke ma najeriya yanci ga turawan birtaniya su kuma sun samo reno ne daga iyayen gidansu kamar samuel ajayi croza wanda kuma daga baya har da su habad makoli da sauransu waɗanda su ne iyayen gidan su ɓangaren su zikiwai da su sardauna da sauransu to bayan nan najeriya ta zo ta samu yancin kai Ah, yana da kyau mu waiwaya baya domin akwai abubuwan da suka dan faru a baya masu muhimmanci kamar 1956 ranar 28 ga watan janairu mai girma sarauniya ta kawo ziyara cikin ziyarar da take kaiwa duk kasashen renon ingila ta kawo ziyara a najeriya inda ta yi ah, kwana 20 kwana 20 din nan daga 28 ga janairun 1956 har zuwa ranar 16 ga fabrairun 1956 ta dauki lokaci lokacin kwana ashirin inda ko da yake mafi yawan zamanta ta zauna ne arewacin najeriya kuma tare da marigayi sarkin musulmi abubakar na uku da marigayi sa'amadu bello da tafawa balewa su ne dai waɗanda suke masu masaukin bakinta to a lokacin nan ne 1956 abin da ya sa ta fi zama a arewa ta buƙaci duka bangarorin nan da arewa da kudu da gabas kowane su shiryo taswira yadda za su ci gaba da ƙasarsu to arewa ce ta zo da taswira ta yadda yake har sarauniya ta duba ta ce to tana kyauta zaton idan an aiwatar da wannan mm, tsare-tsare da aka yi na ginin ƙasa wanda ake kira Northern Nigerian Development Blueprint na Sa'amadu Bello ta ce to tana kyauta zaton a cikin shekara 20 wato zuwa 1980 Najeriya ta arewa za ta zama ƙasa mai cin gashin kanta kuma za ta zama ƙasa ɗaya daga cikin tankama tankama ake ji da su a duk duniya to za ta zama super power to karkashin nan ne ta zagayawa arewa ta ga albarkatunmu da al'adunmu da abubuwanmu na gargajiya da ci gabanmu da tsare-tsaren da mulkinmu da addininmu da suturanmu, da abubuwa da na sha'awa to wannan abubuwan da ta gani shine ya sanya sai kishi ya shigo bayan ta koma 1959 shine aka zo aka samu ma'adanan man fetur da wasu abubuwa a ƙasa wanda ya ƙara kawo kishi saboda demokradiyya ana yin ta ana magana da mafi yawan rinjayen jama'a ne kuma arewa nan ta zama ita tafi yawan rinjayen jama'a kuma arewa tafi yawan girman ƙasa kuma arewa tafi yawan talakawa da tsagoran talauci da rashin ilimi na zamani na boko to wannan ya kawo kishi da sauransu arewa ɗin da ita ce 'yan arewa suka zama sune masu rinjaye aka mika mulki karkashin rinjayen jam'iyyar npc to npc sai ta yi haɗin gwiwa da ita da ncnc saboda npc ba za ta iya ita ba ta da rinjayen da za ta iya kafa gwamnati to da ta samu wannan haɗin gwiwa shine aka daidaita marigayi dr nnamdi Azikiwa ya zama shugaban ƙasa shi kuma sa abubakar tafawa balewa su dauna tunda shine shugaban jam'iyyar npc wadda ta yi nasara shi ya ba da shawarar cewa a ɗauki marigayi sa abubakar fawa balewa ya zama shine prime minister shugaban gwamnati inda shi ya fi su kwarewa ya fi su iya turanci ya kuma fi su daɗewa a zama a ƙasashen turawa da sauransu aka ba shi wannan amana ya ɗauka aka rantsar da shi princess alexandria ita ta wakilci sarauniya aka zo aka mika tuta amma da sharaɗi cewa eh, sarauniya za ta ci gaba da kiyar wannan tsarin shugabancin ƙasar da ta samu 'yanci har na dan wani gajeren zango to a lokacin nan ne aka yi ta ƙoƙari aka aka ma arewa abubuwa da dama aka yi arewa jami'o'i da kuma wuraren ci gaba aka masu hanyoyin jirgin sama aka masu hanyoyin jirgin ƙasa da hanyoyin ƙasa na motoci da masana'antu daban-daban da abubuwa da yawa da na ci gaba aka yi ma arewa to kuma bayan da aka yi duka waɗannan 1963 rauniya ta zara hannunta aka bar ma najeriya kaso kawai 'yan najeriya shugabancin ƙasa to wannan bayani ne nike yi akan yadda aka yi aka haifi najeriya ta samu 'yancin kai to bayan nan kan daga yancin kan kuma da aka samu yancin kan abubuwa suka biyo baya alal misali ɗaya daga cikin abin da ya biyo baya shine sai wannan kishi da ake da shi sai ya turzuko da ya turzuko a ƙasar ta ci gaba da haka kwatsam sai aka waye gari aka yi juyin mulki ranar 15 ga janairu 1966 inda aka kashe mafi yawanci manyan 'yan kishin ƙasa waɗanda na lissafa su suka anso mulki daga turawa aka kashe su yawanci 'yan arewa aka fi kashewa kuma waɗanda suka yi kisan 'yan ƙabilar ibo ne kuma daga 'yan arewa sai 'yan ƙabilar yarbawa aka fi kashewa to wannan ya harzuka 'yan arewa aka taso aka ta nuna ba a yadda ba aka ta neman ta da hankali da ji jijiyar wuya to eh, aka yi ta kokarin shiga tsakiya domin a samu a daidaita al'amura aka yi ta kokarin a shiga tsakiya a samu daidaita al'amura ana nan 29 ga watan yuli kwatsam sai aka samu wani juyin mulki kuma wanda ya kashe su wancan wanda su ko kaduna suka yi karkashin shugabancin major general cikuma goyi iransu to aka kashe goyi iransu a wannan juyin mulki da aka kashe shi aka samu tsaikon kusan wata daya ana ta kai ruwa rana ba a samu wani wanda ya zama shugaba ba to a nan aka naɗa laftanar kanar yakubu gawan ya zama shine shugaban ƙasa aka samu sai waɗansu suka taso suka ce su ba su yadda ba musamman 'yan kabilar ibo suka ce su basu su yadda ba karkashin shugabancin kanar odumego ojukwu ya ce shi yana gaba da laftanar kanar yakubu gawan saboda haka gawan ba zai zama shugaba ba shi yana da rai ya ce yana adawa yana kalubalanta wannan ya ce shi ba zai yi biyayya ba tunda nasu ne aka kashe su a gwai iransi aka yi ta rikici har aka kai je birnin abure da ke kasar ghana don a daidaita abu bai yiwu ba dai kasa ta barke da yakin basasa daga 1967 har zuwa 1970 aka yi sama da wata 30 ana buga yaki aka kashe mutane sama da miliyan uku an yi jikata mutane da dama daga karshe aka ce to ranar 15 ga janairun 1970 aka kara wannan yakin basasa inda aka ce babu wanda ya yi nasara najeriya ta ci gaba da zama dunkulalliyar ƙasa. to masu a kuma kuma kawo ƙarshen kashi na biyu na wannan shiri na afirka a yau a sai allah ya kai mu na gaba a maimakon barista mai nasarar kogo umar wani lauya mai zaman kansa a kano kuma masanin tsarin mulkin najeriya ne awal kunya nake cewa sai wani jikon. Salam a huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare.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 Assalamu alaikum gidan rediyon Janfore na Musulunci na Iran. Ina muku warka da wannan lokaci ina so ku ba da dama domin na tufa bakin albarkacin bakina a bisa wannan taro Chadi muna kira ga shugabannin da suka halarci wannan taro. Allah sa wannan taro ya haifi da mai ido domin magance abubuwan da suke faruwa domin daga irin wannan in ba a tashi tsaye akan magance irin wannan matsaloli ba shi ke jefa ƙasa cikin wani yanayi na yaƙe-yaƙe da kashe-kashen al'umma da salwantar rayuwa to muna kira ga dukkan shugabannin mu da suka je wannan taro Allah ya sa wannan taro ya haifa da mai ido domin idan kuka diba irin wannan taro irin wannan rikici na siyasa shine ya jefa kasar mu ta Najeriya cikin halin da muke ciki yanzu na rikici da firgici da yawan salwantar rayuwa da dukiyoyi da sauran su wasu abubuwa to muna roƙon ubangiji Allah ya shiga cikin wannan al'amari da ku kawo mu kasar Chad kwanciya hankali da natsuwa a cikin kasar kasar Chad da kuma sauran kasashen mu na musulunci da afirka gabaki daya mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taron shugabannin Afirka a Congo na shayo kan matsalar siyasa da take faruwa a ƙasar Chad. To gaskiya wannan taro mu abin da za mu ce Allah sa ya aiki da mai ido tunda irin wannan rikicin siyasa mun sha gani a ƙasashe da yawa daga rikicin siyasa sai ka ga abu ya juye ya zama wani abin da ba a fata kenan ya kamata a ce sun kama jiki su shugabannin nan da suka taru sun samo mafita cikin ruwan sanyi na gode ku tashi lafiya mai magana hasailashi umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar salamun alaikum tashin hausa na radio iran suna ina isa musa wanda aka fi sani da suna isa da zo daga nyami babban birnin ne kuma da jamhuriyar ne musulunci na iran take cata ta kakaba ma jami'ai na kungiyar na kasashen turai gaskiya muna goyon baya muna goyon baya tun da kasashen turai kasashe na munafukai tuna ganin in ba su ba ba mai iya yin wani abu yadda suke kakaba ma sauran kasashe su mata kakaba ma mutanen su allah sa a dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon Iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna tofa albarkacin bakin yau tsokacin da nake sai in yi bisa bakin haure ne dai har yanzu wa'anda ke nan jihar Agadez a gaskiya muna kira ga hukuma wannan ta OEM wadda take da alhakin tsaida su anan muna kira gare su da Allah dan annabi su doke su daga nan su kai su wani wuri ko su kai su nesa da gari saboda a gaskiya sun damu ɗiyanmu da jikokinmu a wannan unguwa da suke kai kasa suna tare diyan mutane suna haye-hayen bangwaye ba abin da ba sai har zabcen salula suke yi kenan ya kamata wannan hukuma ka dauki alhakin mutane muna kira dan Allah dan annabi ta ɗauke su daga nan ta kai su can daji tunda ta kime da su su mai muku magana alkasun babu liman har daga jihar agadar salamu alaikum. to kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai.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 Assalamu alaikum Radio VOH Tehran. Me muku magana Alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Niger. A yau na shigo shirin ina so in ba da ra'ayi na saman wannan zanga-zanga wanda 'yan ƙasa Iran mazauna ƙasashen ƙetare suka samu suka yi. To gaskiya mu wannan zanga-zanga ba abin da zamu cewa illa na farko makiya addini ne suka shirya ta. Ta za a cewa kamar ƙasa kamar iran sai da ta samu ci gaba da eh, fasaha kere-kere sannan ku 'yan kasar 'yan tsararru ku su kuna kuna biye turawa kuma mutane muna son na duniya su gane wannan abu da yake faruwa a iran fa ba wai kasar iran ba ce duka mai kishin addini mai takaicin addini ya san da cewa cikin duniya kasashe daban kasa guda guda ne suke shari'ar musulunci suke zartar da abin da ubangiji ya ce to kasa iran tana ɗaya daga cikin su amma kuma ka gani turawa sun maido mata ido da yadda allah ya fore mata baiwa fikira da kere-kere shi yasa suke ta ƙoƙarin su ga yadda za su su da jamhuriyar musulunci na iran muna jan hankali da musulmin duniya wannan abu fa ba ƙasar iran ya shafa ya shafi duka musulmin duniya dole ne mu fito mu nuna musulunci ƙasa idan tana amfani da dokokin na musulunci ƙasashe na turawa su bar sama wannan kasa baki su bar su su yi eh, abin da musuluncin su wannan kasa suke biya radio iran mai muku magana alkasum ne daga nan agadis ku tashi lafiya Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Usaina Sitar gawon kwalliya da magaram. Na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan iftila'i na ambaliyar ruwa da ya samu 'yan garin Difa wanda yake zauwa wato daga Koma Dugu. Wato kamar yadda 'yan ko in ce hukumomin kasar Difa wato suka yi kira ga gwamnati da ta dafa musu da kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni domin a yadda ake faɗi ambaliyar ruwan gaskiyar magana ba karamar ɓanna ta yi ba ko ba gaskiya ba sannan al'amarin ya fi ƙarfin talaka don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni ɗin sannan da ƙungiyoyin agaji da su talbakawa wato ainihin wanda su wannan ambaliyar ruwa ta samu na garin difa Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana muna so ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda aya yau muke so za mu ja hankalin matasa da suke kai hare-hare a guraren da ake yakin neman zaɓe domin kwace musu kayayyakin su na hannu musamman abin hannunsu ya kamata su kiyaye su daina domin hakan ba abu bane mai kyau domin mun san da cewa 'yan siyasa ne suke amfani da su domin su cimma su ya kamata su ɗauki kyakkyawan darasi kan abin da ya faru a baya domin suna amfani da matasa ne domin su cimma su allah sa a gane allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya kawo shugaba nagari a nigeria gaba kiɗa ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagar Lako Gomin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan yi tsokaci na ne dangane da gargin da kasashen tarayyar Turai suke wa jamhuriyar musulunci ta iran wannan abin da zamu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar turai da jamhuriyar musulunci ta iran su sun yi hagoyi ta kuma ta yi dama saboda haka wannan zamu kira shi zargi-zargi ne waɗanda ba su da tushe balle makama bincike ne kawai zai tabbatar da haka da fatan majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin ƙasashen duniya ma'ana ma'ana dai a rika yi ma kowace ƙasa adalci mai magana da zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin iram sunana kadora diga gadan fulani warji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyin mu kan batutuwan da ke shi mana tuwo kwarya gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara daukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama mun yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Bala Muhammad Abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar Bauchi wato dajin Zara gaskiya ana ta shirye mana ana ta sassara mana wannan daji saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin najeriya saboda mu fulani yanzu da aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya ya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su Suna na dai har kullum kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya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 madal yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku wannan littafin da mai suna matasan mu wani marubuciya Nabila Rabi Zango ta rubuta. To kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ta cikin kuɗi take wata rana ya ce ta shirya za su je munjibir park amma ya fi so su tafi su biyu ko faɗa mana ba ta yi ba ta ce mahajiyarsu za ta zo duba ni bayan da lafiya haka suka tafi ko da na kira ta wayar ta a kashe take ina zaune sai ga ta ta shigo idanuwanta duk sun kumbura alamun ta sha kuka ɗaki muka shige ban bari mamar mu ta ganta ba bayan mun shiga take faɗa mani hassan ya raba ta da budurcinta sosai hankali na ya tashi na ce mata nawa ya bata dubu hamsin ta nuna mani lallashinta na shiga gai na ce mata ya bata magani ko ta ce mani ya bata nan na ce mata ai ba wani abu bane tunda ya ce zai aure ta ta yi shiru da bakinta kada ta faɗa ma kowa shine ta ce tana tsoron hajiyar su kada ta gano ta shine fa idan baki idan baki manta ba ta tauto gidanki har ta yi kwana biyu a can lokacin ta ce maki ba ta da lafiya kai anti ta jinjina tana goge kwalla saboda ta tuno lokacin gyara zama hajiyar ta yi ta ce tun daga wannan lokacin hassan ya mai da zainab tamkar matarsa maganar kuɗi kuwa ba ta da matsala da su duk wannan abin da ake yi hajiyar su bata sani ba ke kaɗai kika san can suna tare wata ran mun dawo kasuwa ni da zainab da ke mun yo dare ya yi mata waya har ya zo ya ɗauke mu idan baki manta ba har ta kofar gidansa ya bi da mu yake nuna maki gidansa daga nan muka fara kai ki gida muka wuce antike da kan kikin yaba da kalmar hassan har kika faɗa ma hajiya ashe duk wannan abun na hassan yaudara ce tunda zainab ta samu ciki da shi shike na ya rabu da ita idan ta kira wayarsa ba ta shiga mun neme sa har mun gaji amma bai ƙara dawowa ba haka muka je asibiti aka zubar da cikin shine fa ta kwaso kayanta ta ce za ta zo maki hutu na sati biyu bayan zuwan mu shine kika gane ciki ta zubar kika yi ta faɗa har mijinki ya ji Shi ne ya ce kada ki faɗa musu hajiya bayan da komai ya wuce zainab ta daina samun kuɗi shine fa ta fara biye ba kowane saurayi matukar zai sa mata data muna cikin haka da ita wata rana ta je ɗakin wani saurayi suka daɗe da ta dawo na ce mata gaskiya ta daina zuwa ɗakin saurayi tana ganin duk abuna ban taɓa yarda na je wajen kowa ba kuma idan tana harka da kowa za ta iya ɗaukar ciki ba tare da ta san wanda ya mata ba a lokacin har nake faɗa mata ni fa iyaka ta tura turan abubuwa a waya amma ba na barin mu kadai ce da kowane namiji domin ina matukar tsoron ciki shi yasa ba na yarda da kowa kuma na san zunubi na kaɗan ne akan waɗanda suke zina daga faɗar haka zainab ta ɗauki fushi da ni wannan shine dalilin faɗan mu ta koma ma wata ƙawarta 'yar makarantar mu danni ni ba na ma shiri da ita saboda ita ma halin su ɗaya da Zainab tun daga lokacin ganin Zainab ya yi mani wahala sai mutuwarta da na ji Allah ya sani mutuwarta ta ta girgiza duk da na daɗe da tuba a kan abubuwan da nake yi tun wani lokaci da muka yi fada da saurayina ashe duk hotunan da nake tura masa tarawa yake yi hada videos duk ina tura masa nawa amma kullum sai ya ce mani yana gama gani yake gogewa shi ma da ya turo mani nasa nake cewa na goge har rantsuwa yake sa na yi masa idan na goge ni kuma na dauka da gaske yana gogewa shi yasa ban taba damuwa da tambayarsa ko ya goge ba lokacin da muka yi fada na yi masa rashin mutunci kuma na goge lambarsa har na manta da shi kawai wata rana yayana ya shigo muna zaune ya hau ni da duka haka mama ta yi tafi masa fada akan ya doke ni shi ne yake nuna mata hotuna na marasa kyau da aka ɗoro su a yanar gizo sosai hankali na ya tashi duk da na san wasu za su ce haɗawa akai tunda ana irin haka amma tabbas na san ni ce saboda ga hoton ɗaki na a jiki har ma da hoton 'yan gidanmu da ya fito a lokacin da na ɗauka yayana ya ce shi ma a da biyar yarda ba sai da ya kara duba ya ga tabbas ɗaki na ne kuma ya ga hotonmu da yake liƙe a jikin bango mamana ta sha kuka sosai ta fushi da ni haka ne ta kuka ina roƙonta da ƙyar ta yafe mani amma wallahi sai dai fita ta gagare ni haka kuma na rasa mijin aure dole ta sa na bar garin nan ban fi wata ɗaya da dawowa ba na samu mutuwar zainab ni kam na ga illar tura ma saurayi kowane irin hoto wallahi tun daga lokacin ne alkawarin ko ina cikin hijabi ba zan ƙara tura saurayina hotona ba a banzan tunani na na ɗauka abin da nake aikatawa ba wani babban zunubi ba ne na ɗauka masu aikata zina su kaɗai ne masu babban laifi a wajen Allah ashe abun ba haka yake ba akwai wata lecture da na saurara wadda wani malam a bayar yayi akan mutuwar wani matashi ya mutu yana kallon batsa a wayarsa a lokacin na sha kuka sosai ashe ni ma Allah zai iya ɗaukar raina a duk lokacin da ya so da a ce ina cikin ɗaukar kaina bidiyo Allah ya zara raina shikenan ni ma haka kowa na duniya zai gani tabbas na yarda cewa kowane irin zunubi kake aikata Allah yana kallon ka kuma yana kyale mu ne ba don halin mu ba tabbas Allah yana ara mana rana mu ne ba ma lura to jama'a dukkanin muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya madadin gidan rediyon Hausa da ke ƙarshen tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir na ce cewa mu zama lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin haƙoƙin mata a musulunci tare da dr abdulkadir mubarak haƙoƙin mata a musulunci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da abubuwa da suka shafi haƙoƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani ne muna bujiro da wasu haƙoƙi na mata amma a mahanga ta addinin musulunci to shirye-shiryenmu da suka gabata musamman shirye-shirye kamar guda hudu da suka gabata mun fara magana ne akan wani abu da ainihin masu sukan addinin musulunci suke yadawa na cewa wai musulunci ya tauye haƙoƙin mata dangane da abin da ya shafi gado to mun shigo mun yi bahasi akan gado nan mun yi bincike akan cewa shi fa gado dinnan na mata hasali ma ƙasashe hatta na turawa da sauran wasu ƙasashe da a cikin tarihi kai ba ma wayan kwanaki kwanaki ba hatta tun farkon ma kafin addinin musulunci ya bayyana mata a cikin waɗansu al'ummomi daban-daban daban an haramta musu ne gado ma gaba ɗaya ba a basu mun yi bincike akan hatta lokacin jahiliya kafin ma musuluncin ya zo wannan bangare na jazirar larabawa sannan muka shigo irin kasashe irin su roma tsohuwa misra tsohuwa china japan india duk mun yi bayani a kan wannan akan ga inda al'amura suke duk a irin waɗannan al'ummomi an haramta wa mace gado ne to amma mutane saboda rashin jin tsoron Allah a kowane lokaci ba sa rasa wai abin suka musuluncin da ya zo ya yi shela ya nuna mace da namiji duk masu haƙoƙi ne ya tabbatar a fili a cikin alkur'ani ayoyi suka ƙasa gadon nan suka nuna mace tana da nata gado waye yana da nasa amma wai shine ya zo a waye gari a cewa musulunci baya adalci a wajen mata wai ya fifita namiji akan mace dangane da al'amuran gado to mun shigo cikin al'amuran gado nan mun yi bayanai kamar yadda na gaya mana wani abu wanda yake da muhimmanci bayan mun fito da duk waɗancan al'ummomi mun ga yadda suka hana mata gado musulunci kuma ya zo ya bayar to yanzu a wannan so mu gani shine cewa kafin mu sake shigo da falsafa ko kuma wato wani abu na za ka iya cewa hikima da ya sa musulunci shi ya zo da gado hatta hikima ɗin da ya ce a bawa mace gado sannan a fifita namiji le zakari misli hadil unthayni kafin mu zo da wannan bayanan da musulunci ya zo wanda wannan ne ya kawo wani maganin ganu daga makiya to bari mu duba mu yaya matsayin mace yake dangane da gado a addinai daban-daban ba musulunci ba wancan mun yi ne ba addinai ba a'a a tsakanin su al'awomin zamantakewa su can mun ga yadda abun yake duk an haramta wa mace gado to bari mu kuma mu samu mu bi sauran addinai addinan ma mu dauki addinan da suka kasance daga Allah suke wasu addinai waɗanda suka zo na sama misali ka ɗauki kiristanci ko ka ɗauki yahudanci wanda kaga yahudanci ana ɗaukan cewa ai addini ne wanda ya zo daga sama wato daga Allah kenan wanda annabi Musa shine annabin wannan addinin masihiya ko kuma kiristanci shi ma ana ganin ai ana daukan addini ne wanda ya zo daga Allah ta'ala kuma annabi Isa shine annabin wannan addini din akwai kuma ma hatta ma addinin majusawa misali akwai wanda suke ganin cewa shi ma addini ne asalin wanda ya zo da shi shi ma wani daga cikin annabawa ya zo da addinin kamar yadda kiristanci da yahudanci ya zo to bari mu gani kafin mu shigo musulunci din waɗannan addinai da na ambata yaya al'amuran mata yake dangane da al'amuran gado yaya aka kasance idan muka fara da addinin yahudawa misali a cikin shari'an wannan addini na yahudawa suna da wani tushe na mai gaba ɗaya wanda suke tushen nan shi ne suka gina duk al'amura na gado na mace a kai wannan tushen shi ne an haramta ba wa mace gado wannan a cikin addinin yahudawa wannan tushe sananne ne a cikin littafin su ma wato an hana wa mace yin gado abin da yake nunawa a cikin attaura bayani ne da ya zo kuma a cikin fahimtar da aka yi wa bayanin da ya zo a cikin attaura din shine cewa matukar mutum yana da ɗa namiji idan mutum ya zo ya mutu yana da 'ya'ya to a 'ya'yan nan nasa matukar akwai namiji a ciki to waɗannan sauran 'ya'yan mata ba za su ɗauki ba za a ba su gado ba wannan shine a cikin littafinsu in dai mutum ya mutu ya bar 'ya'ya to matukar a 'ya'yansa akwai namiji to fa gado ba zai je ga mata ba ko ko su ne kwa to kaga kenan a nan idan aka duba aikurin a fili an haramta wa mace gado kenan to amma abin da yake gudana shine sai suka ce idan kuwa shi wannan da ya mutu din a 'ya'yansa babu namiji misali a ce wato kenan a 'ya'yansa mata ne to abin da za a yi a nan shine lokacin da kurin za a ɗauki wannan gado sai a ba wa matan amma sai da sharaɗin babu namiji in ku akwai namiji ko matan sun kai goma sha nawa ba za su ba wacce za ta yi gado sai dai a ba namijin nan shi kaɗai kaga wannan shi ne abin da yake a wajen yahudawa fa kuma an ce wannan abun yana nan a cikin attaura a aya ta takwas babi na saba'in da biyu a cikin attaura a cikin wannan littafi na wanda ake ce masa safar to wannan ya zo shine in ma za mu iya karanto shi ko da ke dai rubutun an yi shi ne a cikin wani yare amma dai za mu fassara shi shine kamar haka wannan aya ta takwas din babi na saba'in da biyu din a cikin attaura din abin da yake nuna cewa kuma 'ya'yan bani isra'ila ana yi muku magana ka gaya musu cewa idan wani ya mutu kuma ba shi da ɗa namiji to duk abin da ya mallaka zai koma zuwa ga 'yarsa mace to kaga wannan a fili ya nuna cewa wannan sai mutum ba shi da ɗa namiji ne sannan wannan gado ɗai zai ga mace to kaga wannan shi kansa an ka ɗauka a cikin taura aka ce wannan addinin ya zo da wannan to kaga ashe musulunci da ya zo bai kawo wannan sharaɗin ba ya ce a bawa mace gado to ya tura ina ne za a ce musulunci ya tauye haƙƙin mace allah ta'ala a musulunci bai kawo wannan sharaɗin na cewa mace ba za ta yi gado na mahaifinta ba in ya mutu har sai idan ya kasance ba ta da wa ko ƙani namiji ko tana da wa da ko ƙani namiji ko suno ne ko ita kaɗai ce maza goma sha har yanzu tana da gado kamar inda ya zo a musulunci to amma gashi mun karanto wannan a addinin yahudawa ba haka ba ne to saboda kira yin kaga a dunkule za a iya cewa a addinin yahudawa ya ginu ne akan an haramta wa mace daukan karban gado wannan shine abin da yake tattare kuma shi wannan abin da yake nunawa shine na farko cewa duk wani mutum in ya mutu sannan ya kasance shi wannan wanda ya mutu din ya kasance uwa da ubansa suna raye ka gane ya a ce misali wannan mai suna misali ba wannan mai suna musa sai ya mutu yana da uwa da uba babansa sunansa a uh, masalan shu'aibu babarsa sunanta hindu misali fa wannan duk misali ne fa to shi musa da ya mutu yanzu da babansa wannan da kuma ita babansa wannan su suna nan da rai to a nan sai aka ce baban nan nasa kadai shi ne wanda wato babansa din da aka ba su suna shi nan shi ne kadai zai gaji wannan ɗan nasu da ya mutu mai suna musa ɗin amma babar wancan musa mai suna hindu ita ba ta da wani rabo daga dukiyar da ɗanta musa ya bari wannan fa shi ne fa abin da yake tattara a cikin wato kenan littafin waɗannan mutane yahudawa to idan kuma aka ce uban shi kaɗai ne ya zama zai ɗauki wannan gado uwa ba ta ɗauki gado ba to ina zancen cewa ai an ba wa mace haƙƙi a cikin al'amura ɗin waɗannan mutane yahudawa ina zancen cewa su suna da wannan abubuwa na kambama ko girmama mace har ake suka musulunci akan wani al'amari da ya shafi gado wannan misali ne guda ɗaya muka kawo dangane da abubuwan da yake cikin littafin a su yahudawa ɗin to wannan yana da kyau mu bijiro da abubuwan da ke cikin waɗannan addinai kafin mu zo mu shigo musulunci din gashi mun fara kawo misalce misalce kuma gashi an nuna mana lokaci yayi to za mu tsaya anan amma Allah da ashirin mu na gama za mu dura daga inda muka tsaya sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin To masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu amma tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Jagoran juyin juhal musulunci na Iran ya ce wajibi ne a hukunta duk waɗanda suka kai harin ta'addanci a Shiraz. Jagoran juyin musulunci na Iran Ayatollah Said Aliyu Khamenei ya fitar da wani bayani a yau Alhamis da a ciki yake bayyana cewa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. babban laifin ta'addanci da aka tafka a hubbaran sai da ahmad bin musa salam wanda ya sanadiyar shahadar gwamman mutane da ba su ji ba su gani ba maza da mata da ƙananan yara ya girgiza zukata masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye a halin yanzu a madadin duwa da kuka ji su tare amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh